This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da yau ranar 15 ga watan Yuli na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Bello Galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanan labarai. Shugaban Amurka Barack Obama zai ci gaba da tofa albarkacin bakinsa game da shirin nuclear Iran. A Syria kuma na ci gaba da amfani da yara a fagen yaƙi, sannan an kashe sojoji takwas a Ukraine. ƙasa irin wannan inda muke da hukumomin tsaro iri-iri a ko'ina a ce abubuwa suna faruwa wanda suke jawo salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a me hukumomin tsaro suke ƙasar nan Malam Raba Nasir kenan akan matsalolin tsaro a Najeriya za ku ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan. Bayan haka za ku ji rahoto akan korafin sojojin Najeriya da suka yi ritaya shekaru da dama da suka wuce game da kuɗaɗensu na fansho. Muna kuma ɗauke da sharhi a kan zakatul fitr yayin da watan azumi ya zo gangara. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Bello Habib Galadanci ya shirya zai kuma kawo, amma yanzu ga halin da duniya ta wuni. Jama'a sauran salamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya, shugaban Amurka Barack Obama yau Laraba zai kara tofa albarkacin bakinsa game da abin tarihi da ya faru. na cimma daidaituwa a kan shirin nuclear Iran a lokacin da zai gana da manema labarai a fadarsa ta White House da niyyar ci gaba da tallata wannan yarjejeniya. Da yawa daga cikin 'yan majalisar dokokin Amurka daga jam'iyyar Republican da wasu 'yan Democrat da ma wasu shugabanni kamar minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ba su amince da matsayar Obama ba akan wannan yarjejeniya. idan dai ba a manta ba an cimma ta ne tsakanin kasashe da suka fi karfi a duniya a birnin vienna da ƙasar iran a nan da ta gabata obama ya nuna cewa wannan lamari zai toshe duka wasu hanyoyin iran na mallakar makaman nukiliya a tattaunawa da ya yi da kamfanin jaridar new york times mr obama ya ce yarjejeniyar ta cima muhimmiyar bukata kenan da masu adawa ma suka ce ko suka amince a kai wato cewa bai kamata iran ta mallaki makaman nukiliya ba obama ya ce Wannan shi ne dama mafi inganci da muka samu ba kawai na shekaru goma ba, amma na shekaru masu zuwa. Mun yi tanadin tawagar bincike da za ta tabbatar ba su mallaki makaman nukiliya ba. Obama ya kada da cewa wannan yana da matuƙar daraja ta fannin tsaron ƙasa da tsaron Isra'ila da wasu ƙawayenmu a wannan yanki, kuma za a kiyaye yiwuwar gasar mallakar makaman nukiliya duk a wannan yanki. Mr. Obama ya ce duk wanda ya kasance shugaban ƙasa nan da shekaru goma ko goma sha biyar masu zuwa, to yana da wannan dama na amfani da ƙarfin soji ko ƙakaba sababbin takunkumai, amma yarjejeniyar za ta ba da ƙarin haske ne akan shirin nukiliyar Iran da kuma ba da ƙwararrun hujjoji da zai bai wa ƙasa da ƙasa shaidun ɗaukar matakai idan aka keta yarjejeniya. Ƙungiyar gwagwarmayar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch yau Laraba ta bayyana cewa mayakan kwardawa a Siriya na ci gaba da amfani da yara a fagen yaƙi, duk da sun yi alkawarin kawo ƙarshen yin hakan a shekarar da ta gabata. Human Rights Watch ta ce ƙungiyar mayakan YPG ta samu ci gaba wajen daina amfani da yara a matsayin sojoji, amma kungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa sun tattara shaidun da ke nuna cewa akwai yara hamsin da tara da suke ayyukan soji ko aka sa suka yi aikin soja a halin yanzu. Ƙungiyar ta Human Rights ta ce ta tabbatar da gaskiyar wannan lamari har sau bakwai bayan tattaunawa kai tsaye da iyalan wato wa'annan yaran. Ta ƙara cewa ƙungiyar YPG to wato ita kungiyar ta YPG ta mayar da martani akan zarge-zargen inda ta ce tana fuskantar kalubale mai tsanani na kawo ƙarshen amfani da yara a matsayin sojoji saboda faɗan Siriya wanda a halin yanzu an share sama da shekaru hudu ana yansa. Mayakan Kurdawa na ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu yawa da ke fafatawa a yakin Siriya. wanda a cikinsa akwai dakarun gwamnati da kungiyoyin 'yan tawaye kamar Free Syrian Army da kuma mayakan sa kai kamar IS da Nusra masu alaƙa da alka'ida Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Masauro jami'ai a Ukraine sun bayyana cewa an kashe sojoji guda takwas daga jiya zuwa yau. a wani lamari da ke nuna taɓarɓarewar da gingimu tsakanin sojojin gwamnati da 'yan awari masu goyon bayan rasha adadin waɗanda suka rasu laraban nan shine adadi mafi yawa da aka gani a kwana ɗaya cikin 'yan makon da suka shuɗe sojoji guda goma sha shida ne suka raunata duk a wannan lokaci ɓangarorin biyu da ke takaddama da juna sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya fabrairun nan amma rahotanni na nuna cewa ɓangarorin biyu na ci gaba da keta wannan yarjejeniya majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da mutane 6,400 ne suka rasa rayukansu tun bayan barkewar gingimin a watan afrilun 2014 wata kotun ƙasar jamus ta yankewa wani tsohon sojan hitler mai shekaru 94 hukuncin ɗaurin shekaru hudu a gidan yari saboda rawar da ya taka a matsayin akawun wani sansanin da aka gallazawa yahudawa a lokacin yakin duniya na biyu Kotun da ke birnin Lorneburg yau Laraba ta tabbatar da yanke wannan hukuncin akan mutumin mai suna Oscar Gronin, inda aka same shi da laifuka sama da dubu ɗari uku na taimakawa wajen gudanar da kisan kai. Gronin ya amince da cewa ya yi aiki a wannan sansani, inda ya karbi kuɗaɗe da kayayyakin Yahudawa a lokacin da suka yi isa daga watan Mayu zuwa watan Yulin shekarar 1944. an yi amfani da iska mai guba wajen kashe mafi yawancin fursunonin bayan isarsu. Gronin wanda aka yi wa lakabi da akawun Auschwitz ya amince cewa ya gudanar da laifuffukan da'a amma ba shi da hannu kai tsaye wajen kashe fursunonin. Jama'a a ƙarshe ƙasar China ta tsare wasu 'yan yawon buɗe idanu daga ƙasashen ƙetare su 20 da ke cikin wani shirin jin ƙai mai nasaba da addini wanda shi take can ƙasar Afirka ta kudu a cewar ƙungiyar yau Laraba. a wata sanarwa da ta fitar a kan shafin sada zumunta na facebook kungiyar mai suna gift of the givers a turanci ta ce an tsare mutan afirka ta kudu su goma da 'yan birtaniya guda tara da wani dan asalin india guda daya duk a tashar saukar jirgin sama na erdos da ke yankin mongolia juma'ar nan da ta gabata an sako mutane guda goma sha ɗaya daga cikin su a cewa wannan sanarwa ta kuma kara da cewa har yanzu akwai mutane tara a tsare ba tare da tuhumarsu da laifi ba saboda kawai sun kalli wasu hotunan bidiyo na farfaganda. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. bayan da shugaba Buhari ya sanar da cewa gwamnatinsa ba za ta ɗaga wa 'yan Boko Haram kafa ba sai ta murkushe su kai hare-hare ya yawaita a arewa maso gabashin Najeriya. Wasu masu sharhi akan harkokin tsaro sun yi fashin baki akan yadda jami'an tsaro ke tunkarar matsalar 'yan Boko Haram. Ga Nasiru adamu El da ƙarin bayani. Akwai ƙalubale da dama kamar taɓarɓarewar tsaro da tattalin arziki da sauran makamantansu da ya dace dukkanmu mu haɗa hannu don magance su. Gwamna Otom na jihar Benue ke magana wajen taron gwamnoni kwanan nan ba shakka an bata kalubalen tsaro ba sabon abu bane musamman ma tun 2010 da wasu 'yan ta'adda suka da bama bamai a dab da dandalin murnar ranar 'yancin Najeriya na Abuja. Da masanin harkokin tsaro na asirai Rabe Nasir ya ce aiki na kwarewa ne kawai zai kawo karshen matsalar. Ƙasa irin wannan inda muke da hukumomin tsaro iri-iri a ko'ina a ce abubuwa suna faruwa wanda suke jawo salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a me hukumomin tsaro suke kasan nan yaya za a a ce hukumomin da baka ma faɗa ba baka yi ba kana shirin ka yi laifi sun ɗago ka sun bincike ka sun kai ka kotu an gurfanar da kai yaya za a ce ka ma fito ka faɗa za ka yi ga rana kuma da za ka yi ga kuma inda za ka yi duka waɗannan abubuwa duk su zo su tabbata shin gwamnati ko jagororin tsaro na gwamnatin na bin kwarewa wajen tinkarar kalubalen tsaron Shin abokan gaba ba sa samun ko sanin shirin dakarun gwamnati na kai musu hari kuwa? janar mansur dan ali mai ritaya ya yi aiki a kwamitin tsaro na taron kasa da aka gudanar bara mutane da yawa suna katsalandan kan abubuwan da ba su sani ba shi harkar tsaro ba abubuwan da ya kamata a ce kowa ya buɗe baki bane ya ce a yi wannan a yi wancan abubuwa ne waɗanda ƙwararru su suka sanya da ya kamata su ya kamata a bari shi sharhi a kai so yana cikin matsalolin da muke fama da su a halin yanzu amma ni ina maka ikilasin cewa waɗannan mutanen da aka zabo insha Allah za a ga bambanci dama tuntuni korafin mu kenan cewa tun da 'yan Najeriya ba su ɗaya waɗancan bane kawai a sa waɗansu a gani akwai munafici kuma a cikin abubuwan da dama ba wai ana neman da yana abun bane a cikin waɗanda kake ganin cewa suna zuwa suna yin da a cikinsu suke zarewa suna tafiya suna ba da labarin abubuwan da ke faruwa kasan shi irin wannan yakin sunkuro babu wanne wanda cewa gaba gadi sai an bi asiri amfani da asiri shine zai kawo ci gaba a irin waɗannan ayyuka namu kana da ƙwarin gwiwar cewa sabbin jami'ai da aka nada za su iya gudanar da aikin nan ba tare da irin cika bakin nan da ake yi ba cewa mun gama da su mun ba wani gari da ya saura a hannunsu kaza kaza yana ga wannan abun ya kusa ya zama tarihi kenan waɗannan abubuwa duk da kake ji da da duk propaganda ne a cikin yadda yi waɗannan zaɓaɓɓun nan za ka gani ce an yi zaɓo su na ƙwararru ne akan kowanne su ya san kan aikinsa kuma za su ga bambanci. Yanzu dai za a jira zuwa 'yan makonni a ga yadda takun rawar sabbin hafsoshin rundunonin sojin Najeriya zai kasance, musamman ma cikinsu da manjo janar Buratai ɗan asalin jihar Borno inda zubar da jinin ya fi ko ina yawa. Nasiru Adamu Ali Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Kwana biyu bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa sabbin manyan hafsoshin sojan ƙasar, su kuma 'yan mazan jiya da suka hidimta wa ƙasa shekaru da dama da suka shuɗe, sun tunawa shugaban alkawarin da ya yi masu lokacin yakin neman zaɓe dangane da haƙoƙinsu na fansho da suka makale a hukumar kula da fansho na sojojin ƙasar. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani. Mu tunawa President muhammadu buhari alkawari da ya ɗauka mana lokaci da yake campaign da muka shi petition hali da muke ciki saboda haka a biya mu cikakken mu 53% shi mr goodluck jonathan ya bar suka rage kuma 20% 33% din ma har yau arias ba a ba mu ba muke roke shi a cika mana mu kuma a bamu a riyas namu cikeke yadda ya kamata kuma mu amince masa tun da shi ma ritaya general ne ya sa mu. Captain Yusuf Abdulmalik kenan Marabus sakataren labarun kungiyar tsaffin sojoji ta Najeriya reshen jihar Kano. Batun makalewa ko badakalar kudaden fansho da sauran haƙoƙin ma'aikatan da suka yi ritaya a Najeriya ba wani sabon al'amari ba ne. walau a matakin tarayya ko kuma na jihohin kasar musamman ta la'akari da rikice-rikicen da suka shafi haƙoƙin ma'aikata a kusan kowane lokaci malam mansur datti malami ne a kwalejin fasaha ta kano kuma ƙwararre kan lamuran kwadago da nagartar aiki shi fensho yana da alaƙa da dukkan wanda yake ɗan ƙasa ba ma wai sai wanda ya aiki ba ko ɗan kasuwa ne yana buƙatar lokacin da zai huta ya samu nutsuwa shi ma a ringa biyansa yadda ya rike tattalin arziki idan ma'aikaci ne akwai lokacin da yake so ya je huta karfinsa ya kare tunaninsa ya fara rauni iyali sun masa nauyi shi ma jama'ar da yawa aiki ya bautawa shi ma su zo su rike shi to amma yadda najeriya take rike harkar fensho ko kuma harkar biyan ma'aikata haƙoƙinsu bayan sun gama aiki hakika harka ce mai ɓata rai babban abin da zai tayar maka da hankali shine yau ka je ka duba yadda tsarin yan fansho waɗanda suka yi ritaya daga aikin soja yake sojan nan shi ne ke tawaye musu haƙƙinsu wanda yake rayayye ka je ka duba yadda yan sanda in suka yi ritaya a cikin kwana bakwai za a fitar da iyalansu daga cikin gidajensu a cikin kwana bakwai za a cire 'ya'yansu daga makarantu karshen rayuwar 'yan ma'aikatan gwamnati yawanci bincike ya nuna suna karewa da hawan jini da cututtuka irin su suga irin su cututtukan zamanin nan da ake samu to waɗannan mutanen suna bukata a taimaka musu amma a ƙarshe sai zama cewar fenshon ya zama bala'i kuma a yi dokar fenshon ma'aikacin da ya kamata ya ga in gemun ɗan uwanka ya kama da wuta ka yi ka shafa naka ruwa shi dai ma'aikacin nan da shi ne babban ɗan fensho wanda ba ba shi da garantin ɗan fenshon ne shi shi ne zai tawaye wa ɗan fensho haƙƙinsa shi ne zai hana a yi dokar da ɗan fensho zai samu sararawa Malam Manzur Datta kenan malami a kwalejin fasaha ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A yayin da ake ban kwana da watan Ramadana, ko menene mahimmancin zakatul fitr? Ga wakili ya murya Amurka Baraka Bashir da karin bayani. Da wannan ne muka zanta da Dr. Adam Abubakar na kwalejin Aminu Kano Legal Studies dangane da mahimmancin zakatul fitr da ma yadda ya kamata a fitar da shi. Ita zakatul fitri zakaci wacce ake ba da ita a ƙarshen watan Ramadan. domin a taimaka marasa shi samu abin da za su ciyar da iyalansu. Menene muhimmancin zakatul fitar? Takan taimaka wajen samar da kyakkyawar alaka da 'yan uwantaka da kaunar juna tsakanin musulmi. Tana koyawa wayanda suke da hali su samu tausayi da jin kai a cikin zukatansu wajen taimaka marasa shi. Tana taimaka wajen samar wa talakawa wanda za su ciyar da iyalansu a lokacin bikin sallah. Me kwan su zauna ga wasu suna ci su kuma suna zaune ba tare da suna da abin da za su ci ba. sannan kuma tana kiyaye talakawa daga yawon bara zuwa roƙo wajen waɗanda suke da shi sannan kuma tana ana ɗaukanta a matsayin godiya ga allah ta baraka wa ta'ala bisa damar da ya bamu wajen wannan ibada ta wato azumi su waye za su fitar da zakatul fitar ne wanda suke da hali suke da abincin da za su ci kuma suna da rara da za su bayar wa za a ba zakatul fitar mutum takwas kai da aka lissafa a cikin alkur'ani to su ɗin ne dai su ne za a ba wa zakka talakawa da kuma muskinai waɗanda suke aikin karɓar zakar sannan kuma da waɗanda ake son a jawo hankalinsu su shiga musulunci da kuma ainihin waɗanda suke bayi za a iya ba su wanda bayi shi ya musu yawa su ma za a ba su sannan wanda yake dan taimakawa wajen ɗaukaka addinin Allah su ma za a bayar sannan kuma da matafiya amma a wannan zakatul fitri an fi ba da ƙarfi akan talakawa da kuma bukata sai dai idan ɗaya daga cikin shauran an fuskanci suna da bukata sosai na a bayar saboda wasu dalilai to anan to za a iya masu. Da fatan al'ummar musulmi za su kiyaye da dokokin fitar da zakatul fitr. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garo. tare da fatan kuna lafiya bello galadanci ne yake cewa assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a makon da ya wuce kun ji na fara hira da aminu mai tsire wanda yake na amurka mun ci gaba da hira malam aminu ga tambaya shin yanzu ka zama miliyoniya gani yadda kake samun mutane da yawa suke sha'awar wannan tsire naka suke saya kuma suke cinyewa gaskiya akwai kuɗi a cikin sai magana ta gaskiya ba zan iya cewa akwai kuɗi kawai dan kusan yanzu eh. zan iya cewa ba zan iya aikin wani 95 ba magana ta gaskiya irin wanda mu muke shugaba muke ma'aikatan gwamnati sai dan abin da aka lakata mana mu yi gaba A'a ba haka bane ka san kowa kuma da irin a dama kuma gaskiya kusan zan iya cewa tun da ni din dama tun a can Najeriya ba ma'aikacin gwamnati bane. Eh. Kuma ni dama dan business ne to kuma a nan din da na zo ne tunanin da aikin to kuma yanzu ba na jin zan iya aikin gaskiya ba zan iya wani 9 to 5 ba yanzu ko da mm. kuwa ina gano za a biya ni. To eh. yanzu a rana sai ka sai da kamar tsinke nawa? A yanzu a rana ɗaya gaskiya za ka iya sai da in kana bukata za ka iya sai da na in misali baka so jikinka ba za ka iya sai da koda na dubu biyu ne ma in kana bukata. Dala dubu biyu. Kwarai da gaske za ka iya sayawa tabbas. Jama'a dala dubu biyu ne da dubu ɗari hudu da arba'in kenan. Eh, sai dai in kai ka zama ba za ka iya yi ba amma inda hmm. za ka yi. Za su kuma ba wai individual ba misali duka akwai irin kamar African restaurant da suke bukata haka. Hmm. Wai irin African restaurant da suke sai da nama. Hmm. Wai suke sai da abinci sorry to su ma sukan bukata a kai musu supply a musu supply sannan kuma akwai za ka iya supply ɗinsa ma kai mailin ɗinsa zuwa wasu jihohin wato ka aika sai ta saƙon yake da suna eh, kamar da ake aika wasiƙu na takarda kwarai kuwa ana mailin ɗinsa tunda akwai kamar wanda Pennsylvania aka makotan mu dai Virginia da shauransu wanda su ba za su iya maybe zuwa ba ko kuma dai wasu ma zai drive all the way from jihohin wasu kuma zai ce kawai kai mailin nan mm, Ba zai lalace ba idan aka aika ah, shi? baya lalacewa saboda za ka iya sa shi a cikin ah, in kai frozen ɗinsa akwai foil akwai yadda dai za ka yi rafin ɗinsa eh. su ma kuma masu ɗaukan UPS ɗin amin ko kuma wannan post office ma ba masu UPS ba suna da waje da ake sa shi irin wannan ɗin a mailin nan Yanzu mutane nawa ne suke aiki a ƙarƙashin ka? Yanzu dai kam akwai za a iya cewa kamar ah, yanzu dai sofa dai ba su fi mutum irin spanish nan kamar su uku ne kawai haka akwai kuma yan najeriya guda daya guda hudu to amma hmm. saboda akwai shirye-shiryen uh, samun kamar famanan location babba kuma to hmm. maybe in aka samu wannan din wato waje na iya samun saboda na shago na dindindin da za a ringa sai yawwa eh to in aka samu wannan din za a iya samun ma'aikata hmm. sama da haka gaskiya saboda ya zamanto din a rinka meet up din mutanen saboda it's not easy work sai gaskiya ka san sai zaka je ka samo shi ne yanda yake hmm. ka zo kai zaka yi cotton din sa kai hmm, kuma kai stitching din sa hmm, yau wato it's not ba garamin aiki ba bane saboda haka dole sai kana bukatar mutane da yawa da za su yi aiki a ƙarshe yanzu um, wace shawara zaka bai wa jama'a da duk suke sauraron mu wasu suna nan wasu suna turai wasu suna can nahiyar asiya wasu suna ƙasar larabawa wasu kuma suna yammacin afirka da ma nahiyar afirka baki daya akan yadda za su bunƙasa su miƙe su yau ɓasa su zama wani abu kamar yadda kai kake taɓukawa a halin yanzu gaskiya to shine kam inda mutum ya tsinci kansa wato musamman in yana da wani wato yana da wata me zan ce kamar talent kenan me ake ce kamar in yana da kowace irin basirarsa da ya san mm. zai iya amfani da ita misali mm. ya samu kuɗi da ita mm. to a ko ina ya tsinci kansa ba ma a kasashen waje ba ko a Najeriya ne to kada ya kokarin tunanin yin wai aikin salari ko kuma aiki da gwamnati ko aiki da wani kamfani wato a ta jiran ofa kenan na wato a ta jiran ofa yawwa gaskiya ya yi amfani da wannan ɗin saboda gaskiya za ta fi masa ɗari bisa ɗari to shine ina ga kawai zan iya cewa dai a takaice shawara da zan iya ba a ko ina mutum ya samu kansa saboda ba lalle sai ka aiki da wani ba ina ganin you can make it ba yi wasu to mun gode a ah, haji aminu idan na ce himma ba ta garago mun <laughs> ta madalla mun gode sosai haji aminu gode yawa eh. masu magana suka ce laifin daɗi babu shakka shirin da daɗi kuma tsire akwai daɗi a daidai wannan lokaci hira ta take kadawa da shi malam aminu mai tsire sai kun makon insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a dan aminu mai tsire ni bella galadin ce daga nan sashen hausa na murya amurka a washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala salamu alaikum da busa shi take riga fulani. Riga da busa shi take riga fulani. Riga babu busa. A gaida Bello Galadanci, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. yau sakonmu na farko ya fito ne daga muhammad babangida kiraji gashuwa da adamu jumba madara wanda suka ce kamen da hukumar efcc take yi wa tsofaffin gwamnoni da suka wawuri kuɗin jama'a ya yi daidai ya kamata duk wani shugaba da ya ci dukiyar jama'a a kama shi biya sai kuma sakon AA Fira da Bello Ishaku wanda suka ce to muna fatar nada sabon mai horar da 'yan wasan Super Eagles zai kawo sauyi mai amfani a harkar kwallon kafar Najeriya da kuma dawo da martabar Super Eagles din a idanun 'yan Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga 'yan umu matasa maza da mata cewa su kaucewa sabawa Allah da kuma ganganci akan ababen hawa a yayin bukukuwan sallah da ke tafi nan gaba kaɗan gyara kayan ka dai bai taɓa zama sauke mu raba ba kuma in kunne ya ji gangan jiki ya tsira sako daga mu da sir muhammad tafawa da da ma mai turare dimjiya jihar da magaran jamhuriyar nijar Allah ya sa yarjejeniyar makamin nukiliyar ƙasar Iran da aka cimmawa tsakanin Iran da ƙasashen yamma ta kawo ƙarshen takun saƙa da zaman duwa da manja tsakanin Iran da ƙasashen Turai daga Usman Shitu Mahuta karamar hukumar Dandume jihar Katsina Najeriya sai kuma sakon garba na halikan ba wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa don Allah ku mika min sako na ga gwamnatin tarayyar Najeriya don Allah ta gaggauta tura jami'an tsaro garin da Masak na jihar Borno domin sojojin da ke wurin duk sun gudu Allah ya sa wannan sako ya kai ga wanda na kai domin sa shi kuma ya'u Adamu Bulka cewa cewa ya assalamu alaikum VOA Hausa ku bani dama in jinjina shugaban Najeriya Muhammadu Buhari dangane da sauya hafsoshin soja da ya yi gaskiya hakan ya yi mana daidai Allah ya sa kulle ta biya kuɗin sabulu da ƙarshe sai sakon hajara umaru ibrahim karasuwa da aisha usaini dango ta karasuwa duk daga jihar yobe wanda suka ci haba jami'an tsaron najeriya gaskiya mu al'amuran arewa maso gabashin najeriya mun gaji da jan kafar da kuke mana wajen kawo mana zaman lafiya da kullum kuke gaya mana don haka ku farka daga dogumacin da kuke yi kuma samu mu zauna lafiya da yan uwanmu da mazajen mu lafiya ba tare da zaman ɗarɗar ba. To madalla kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama yau Laraba zai kara tofa albarkacin bakinsa game da abin tarihi da ya faru. Na cimma daidaituwa a kan shirin nukiliyar Iran a lokacin da zai gana da manema labarai a fadarsa ta White House da niyyar ci gaba da tallata wannan yarjejeniya. da yawa daga cikin 'yan majalisar dokokin amurka daga jam'iyyar republican da wasu 'yan democrat da ma wasu shugabanni kamar prime minister isra'ila benjamin netanyahu ba su amince da matsayin obama ba a kan wannan yarjejeniya ita kuma kungiyar gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch yau laraba ta bayyana cewa mayakan kwardawa a syria na ci gaba da amfani da yara a fagen yaƙi duk da sun yi alkawarin cewa za su daina yin haka shekara ɗaya ta gabata masu jami'a jami'ai a ukraine sun bayyana cewa an kashe sojoji guda takwas daga jiya zuwa yau a wani lamari da ke nuna taɓarɓarewar da gingimu tsakanin sojojin gwamnati da 'yan aware masu goyon bayan rasha a ƙarshe wata kotun ƙasar jamus ta yankewa wani tsohon sojan hitler mai shekaru 94 hukuncin shekaru hudu a gidan yari masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin Ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi injiniya Salisu Yakubu bisa ga rashin diyarsa malama Dije Salisu Yakubu wadda ta rasu wato a daren Juma'a da ta gabata. Allah ya ƙara wa iyalan da 'yan uwa da abokan arziki haƙurin rashin. Yanzu a madadin Bello Galadanci da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Keith Holmes ne Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.